masu sauraro sai ku gyara zama tsab domin jin cikakkun rahotannin da muke dauke da su a daidai wannan lokacin da farko dai zaje ku ci irin tarin makaman da jamhuriyar nijar ta su a kasar ta rasha da kuma a kasar ta turkiyya da kuma wasu daga kasar ta iran suna kan hanyar shigowa cikin jamhuriyar nijar a cikin wa'annan watanni masu zuwa wanda kuma hakan faransa ne ta yi gagarumin mugun bakin ciki haka zalika dai kuma zai ku jadda kungiyar ecowas har yanzu take kara mika kokon baranta ga nijar mali da burkina faso da kan cewa su dawo cikinta za ta janye wa litar takunkuman da ta kakkaba musu tun bayan juyin mulki da aka yi na kifar da tsohon shugaban kasar wato muhammadu bazum ha kuma zalika dai zai kara jin irin yadda gwamnatin nijar ta wani abun bajinta ga 'yan najeriya yayin da 'yan gwamnatin kasar ta jamhuriyar ta karbi 'yan najeriya akalla sama da mutum dubu arba'in da shida waɗanda suka yi gudun hijira sakamakon tashin hankali da kuma hararen 'yan bindiga da ya kaɗo su daga ƙasar ta najeriya suka shigo cikin jamhuriyar nijar wanda gwamnatin Nijar din ta karbe su hannu biyu dama gwamnatin ta bayyana akan cewa su da Nijar ɗan uwan Nijar da Najeriya ɗan uwan juna ne ba za su taɓa bari wasu turawa mulkin mallaka su raba su ba kamar yadda ake zuga shugaban ƙasar ta Najeriya Bola Ahmed Tinubu yake ci gaba da ƙara cin zarafin jamhuriyar Nijar duk da hakan hakan bai sa Nijar ta tsani 'yan Najeriya ba. ha kuma za ne dai a ƙara sauraron wasu rawatanni kai zai da ƙasar ta Najeriya yadda 'yan Najeriya ke ci gaba da tadda Allah wadai da alankunci da suke ciki kuma irin yadda 'yan bindiga ke ci gaba da cin karnukan su babu babbaka da kuma yadda 'yan bindiga ke yi wa mata fyaɗe a ƙaramar hukumar tsafi da ke jihar ta zamfara a ƙasar ta najeriya amma masu sauraro idan wannan shine farkon kama na ziyara wannan ta tawo mai albarka kafin dai mu tsunduma gundanar rahotannin sare dai mu so da ku danna mana subscribe da kuma danna mana ƙararrawan sanarwa kamar haka. cikin ikon Allah da kuma nasarar ƙarshen jagorancin Birgediya Janar Abdulrahman Tani. Kasar ta jamhuriyar Nijar ta samu nasarar mallakan wasu sabbin makaman yaƙi, hari da jiragen yaƙi da kuma tankoki tare da wasu roket-roket da kuma wasu abubuwa da dama na gurin tabbatar da tsaro na sirri waɗanda ba ba mu damar mu bayyana muku su ba. Kasar ta jamhuriyar ƙarshen jagorancin Birgediya Janar Abdulrahman Tani wanda ya kwace iko a kasar ta jamhuriyar Nijar tare da abokanan aikinsa su prime minister ali da suka fara kai ziyara kasar ta moscow wato can kasar ta rasha daga bisani kuma suka wuce iran da karshe kuma suka wuce can kasar ta turkiyya a nan ne dai suka samu nasarar sayan wasu tarin makamai da kuma yadda aka zagaya da firayim da wasu sauran ministocin su salifu modi da kuma ibro aka zagaya da su a ƙara nuna musu wasu muhimman kayan yaki waɗanda idan matukar aka yi amfani da su cikin ikon allah za samu gagarumin nasara tare kuma tabbatar da zaman lafiya a yankin sahel ma baki ɗaya. a karan farko dai tun bayan da aka yi juyin mulki a nijar nijar ta samu nasarar mallakan wa'annan makaman ne a bisa tsarin nata na kanta ba tare da jagorancin wata ƙasa ba kamar yadda ake fama da shi a baya kafin makamai shigo jamhuriyar nijar wasu lokutan ƙasar ta faransa ne take samarwa nijar makamai kuma an yi samar da makaman sai a dinga samar da makamai waɗanda ba su da inganci sai ka samu makaman da suke hannun 'yan ta'adda sun fi makaman da suke hannun jami'an tsaro amma cikin ikon Allah gashin jagorancin Brigadier General Abdulrahman Chani sun samu nasarar siyan tarin makamai wanda kuma ake sa ran cewa makaman za su samu nasarar shigowa cikin kasar ta jamhuriyar Nijar a cikin wannan wata da muke ciki tabbas dai al'ummar Nijar dai suna ƙara samun ci gaba da kuma irin nasarori da dama tun bayan da Abdulrahman Chani ya samu nasarar karɓar mulki a hannun tsohon shugaban ƙasar wato Muhammadu Bazoum sai dai kuma fitewar nijar mali da kuma burkina faso daga cikin kungiyar kasashen yammacin afirka wato ecowas sai da yahu har yanzu dai kungiyar ta ecowas ta bayyana akan cewa har yanzu dai nijar mali da burkina faso mambobin kungiyar nata ne kuma insha Allah za ta ci gaba da zawarcin su domin ganin sun dawo cikin kungiyar an ci gaba kamar yadda aka saba sai dai kuma tuni da Nijar da Mali da Burkina Faso suka martani musamman ma dai kasar ta burkina faso ƙarshen jagorancin ibrahim turori su ne dai suka fara martani akan cewa babu uban da ya isa ya dawo da su cikin ƙungiyar ƙasashen yammacin afirka wato ecowas ko sidiyahu saboda sun riga da sun gano akan cewa ecowas ba wai tana cimma maradan 'yan ƙasanta ba ne kawai tana biye wasu maradan wasu 'yan ƙasashen waje ne tana amfani da abin da wasu 'yan ƙasashen waje suke gaya mata take aiwatarwa da ce ecowas abin da aka shimfiɗa ƙungiyar ake aikatawa suka ce cewa babu abin da zai sa kasashen nan guda uku na yankin sahel nijar mali da kuma burkina faso su fice daga cikin wannan kungiya amma ya ce sakamakon gurɓacewa da kungiyar ta yi hakan ne ya sa ta bar al'ummarta suna lalacewa idan aka yi duba da jamhuriyar nijar yadda kuɗaɗɗen kwatsun ta sanya takunkumai tunda ta ce ita mai kayan haƙƙin al'umma ne bai kamata a ce cewa da hannunta za ta dinga jefa al'umma cikin tashin hankali da kuma halin inna lillahi ba haka zalika shi ma dai shugaban kasar ta jamhuriyar jan brigadier janar abdurrahman chani ya ce cewa tabbas kungiyar ecowas sun fice kuma sun fita kenan har abada babu malukin da ya isa ya dawo da su kuma kazalika suna duba yiwuwar daina amfani da kuɗin nan na sefa ya ce cewa matukar idan suna bukatar ci gaba ya zama dole za su daina amfani da kuɗin sefa a nijar mali da kuma burkina faso sannan kuma ya kara bayyana kan cewa kasar ta faransa ta ɗiba kalla sama da shekaru ɗari da biyar tana sace ma'adanai da kuma kudade da tarin arzikin da Allah ya hore wa jamhuriyar Nijar ya ce yanzu lokaci ya yi da suka dakatar da Faransa kuma insha Allah sai sun san yadda za su yi domin kwato sauran dukiyoyin nasu da Faransa ta kwashe Abdurrahman Tani ya ce cewa suna ci gaba ne da hada wasu kwararan hujjoji domin yana duba yiwuwar ganin sai sun maka kasar ta Faransa a kotun ɗinkin duniya domin a kwato musu haƙƙinsu su da irin abubuwan da kasar ta faransa ta ɗiba a jamhuriyar nijar yadda faransa ta jima tana kwasan uranium a kasar. kawo dai yanzu dai a halin da ake ciki a jamhuriyar nijar kowa dai ya san cewa tabbas mulkin abdulrahman chani ya fara daukan seti da dai har yanzu dai akwai waɗanda suke goyon bayan tsohon shugaban kasar wato muhammadu bazum da kan cewa a samu nasarar dawo da shi da kuma dawo da mulkin fararen hula a kasar sai dai kuma tabbannin al'umma a nijar sun ce cewa bai kamata ma a ce a ci gaba da tsare muhammadu bazum ba kamata a kashe shi wasu kuma suka ce cewa kamata a tura su gidan kurkuku domin saboda muhammadu bazum ne da ake tsare da shi ya sa har yanzu ecowas take da da kuma buri akan jamhuriyar Nijar domin gan tara da mulkin demokaradiyya amma idan aka ce babu shi ko kuma an yanke masa wani kunci a tura shi kotu a tuhume shi da bisa cin amanar ƙasa a yanke masa hukunci watakila ekwa za ta iya janye kafafu da ekwa din ta bayyana akan cewa matakar idan nijar din ta amince dawa cikin ta to fa za ta janye takunkumin da ta kaba wa nijar shi kuma abdulrahman tani ya ce cewa duk abin da ekwa suke bukata da sai sun yi amma kuma dan me yasa har yanzu ba su janye musu takunkumai ba ya ce cewa ko suna son abu ko ba sa so idan ekwa ta ce su yi suna yi saboda 'yan kasa su sakata su wala amma sai suka fuskanci cewa kamar ecowas ba fa mararin 'yan kasar ta Nijar ba ne a gabansu kawai burinsu shine ya za su ga sun faranta wa wasu kasashen Yahudawa musamman ma kasar ta Faransa. Abdurrahman Chani dai ya zargi Faransa kan cewa tana da hannu dumu-dumu wurin juya kungiyar kasashen yammacin Afirka ECOWAS tunda babu ita ciki mai kuma shugabanta shugaban kungiyar ECOWAS ba renon Faransa bane renon Ingila ne amma me yasa yake biye wa kasar ta Faransa. Haka zalika dai kuma sojojin Nijar din rashin jagorancin Birgediya Janar Abdurrahman Chani su yi gagarumin abin a yaba musu duk da irin halin matsin rayuwa da kuma irin takunkumai da shugaban ƙasar ta Najeriya Bola Ahmed Tinubu yake jan kakkaba wa Nijar din hakan dai bai sa 'yan Nijar sun juya wa 'yan Najeriya baya ba yayin da halin da ake ciki a jiya sai da 'yan kasar ta Najeriya sai da 'yan ƙasar ta Najeriya sama da mutum ne suka yi gudun hijira zuwa kasar ta jamhuriyar Nijar kuma cikin iko Allah da abin mamaki sojawa ne suka tarbe su tare da basu masauki da kuma tarban su a matsayin cewa Nijar da Najeriya tabbas ɗan uwan juna ne duk da irin takun tsaka da ke tsakanin Nijar da Najeriya ba wai tsakanin al'ummar Nijar ba da al'ummar Najeriya abin ke faruwa hakan da yana faruwa ne tsakanin gwamnatin Nijar da kuma gwamnatin Najeriya kuma ita gwamnatin ita gwamnatin Nijar har yanzu dai ba ta nufin gwamnatin Najeriya da wani makirci ko kuma da wani sharri amma shi kuma gwamnatin kasar ta Najeriya ne fa yasa sa ka wutar lantarki tare kuma da rufe boda duk da hakan bai sa 'yan kasar ta najeriya duk da an yi juyin mulki a nijar bai sa 'yan kasar ta najeriya sun juya wa nijar baya ba domin su ta kai ta kawo su ma 'yan kasar ta najeriya sun fara kira ina ma su ma kasar su a yi juyin mulki domin tabbas sai kasar ta najeriya tana cikin hatin hali dan najeriya ne kasar ya san halin da kasar ta najeriya ke ciki shi sa dai mutane da dama dai suka fara kira akan cewa 'yan nijar su ci gaba ta najeriya da addu'a domin tabbas su ma fa najeriya duk da ba ya juyin mulki a kasar ba amma ji suke ba kamar su ma dai an sanya musu takunkumai ne kuma mutane da dama dai a kasar ta najeriya suna ci gaba da turda allah wadai da irin yadda tinubu ke gudanar da mulkin sa.